على ذات مالا في شريعة آه، بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 15th day of Ramadan the year 1437 after the hijrah of our noble prophet والسلام, which corresponds to the 20th of June uh, 2016 Miladi. Uh, before we go into the tafsir, uh, today has been the last day for submission of the Ramadan competition for this year. Uh, today is the last day. If it's Shabbat tomorrow, then it, it will not be considered. The, the, the question is uh, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون As for those who divide the religion and break up into sects you have no part in them in the list their affair is with Allah He will in the end tell them the truth of all that they did uh, the question is explain how Muslims can truly unite and can, uni- can truly unite uh, amid the sectarian divisions in the most practicable way. This is the question. Uh, today or yesterday we spoke about the verse which said Allah is self-sufficient. Allah is merciful. And if that He wishes, He can, he can uh, remove man from earth by extinction and then bring other creations that will take the place of man on earth, just as He has created us from the progeny of a different kind of people altogether. So Allah is capable of doing that. For being that He is self-sufficient, being that he is merciful, He has respite on us. So it is our own part to do what Allah wants, to avoid sin, to avoid uh, spilling blood, and to also command with what is good and prohibit what is bad so that Allah will have more mercy on us and also give us uh, <clears throat> tranquility on earth before we meet him on the day of judgment. Uh, today Allah said, whatever you are promised by Allah and His prophets is truly coming and that you can never ever vanquish or uh, <clears throat> disappoint God in fulfilling His promise. So whatever Allah promised is coming. The day of judgment is coming. The time you are going to die is coming. Truly is coming. So it is up to you. It's up to you to capitalize on this time you have, the little time you have. And also the Prophet is told in the Quran, you should try and do whatever you do, whatever you believe, do it. And he, the Prophet ﷺ, is also doing his own. Where in the end we will know truly who is on the right path. Because whoever is on the false will never prosper. So continue doing whatever you do. We will see in the end who will prosper. This is a warning to mankind. Uh, today, actually, this reminds us we have lost an illustrious son of the Ummah has lost a, a member who is among the old student of this school. In fact, he is the engineer that built the school uh, Alhaji Engineer Mamman Kankia has uh, died today and he is buried. So we ask and pray to Allah to forgive him his sins Amen. and to put him in paradise. Uh, we also pray to Allah to give solace to his family Amen. and also forgive the other Muslims who have died before him. Amen. And when our time comes, we pray to Allah to take our souls when we are in the full condition of faith and good works. Um, yesterday I read a letter which uh, some people said we should just give an, a brief about it in English. It has something to do with exorcism, the Islamic exor- exorcism a girl who has an, has an urge to get married was deceived by an exorcist, an Islamic exorcist. I call it Islamic because he hide behind Islam, but in Islam we don't have an exorcist. He has deceived her and in the end he molested her sexually in the sense that he will get her a husband. So she's complaining after the sexual encounter, nothing has happened, she, she didn't get the husband. So we saw that there's a basic issue of ignorance in the population. One, ignorance about the Islamic creed. Secondly, ignorance about the Islamic fiqh. What is concerned with the creed here is that it is Allah who gives and it is Allah who denies. Nobody can give you what Allah has not given you and nobody can deny you what Allah has given you. This is basic. Every Muslim should have that in mind. So whatever you have is a gift from God. Whatever you don't have is not a punishment. It's God that did not give you. It's basic. So when you don't have a husband, it's nobody that can stop it. Not a jinn or a human being. If you have this faith, you wouldn't have sick for an exorcist to assist you. You will have seek the indulgence of God. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ It is you that we worship and it is you that we seek assistance and help. He shall have seek the assistance and help of Allah. Allah will have cured her problem without her falling into this abominable sin of committing fornication. Moreover, she is looking for a husband. How will she like if her husband hears that she had committed such a crime? She wouldn't like it. So we have basic problem with our creed. Islamic creed is nobody can harm you at all except what Allah gives leave. So if you want protection, you go back to God. The Quran or Islam has given us an armored protection. The Quran is a cure and is a protection. That whoever will read the last two chapters of the Quran, the last two chapters, the chapters that are requesting for refuge, refuge from devil through God. Whoever will read them, they are enough for him. So if you have any insinuations of the Satan or devil, because devils can only insinuate. They don't have power over human beings. Allah has protected human beings from power of anything. Allah said, لَهُ مَعَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ Allah has fortified a human being. He has angels on guard. Maqibat. One comes and one go. One comes and one go. They protect him from every evil. Man is protected. These are one of the bounties of man, uh, Allah on man. Nobody can harm you. No hidden force can harm you. Yet, Allah has given you an armored fortress to protect you further from evil, to protect you further from those who envy, to protect you further from those who wants to play sorcery on you. That is when you read the last two chapters of the Quran, you don't need any exorcist. The Quran is the protector. It protects you. The devil will never have access to you, talk less of seeking for an exorcist to remove him and also the last two verses of the chapter of Al-Baqarah, the, last, the, first, the second chapter of the Quran, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever will read the last two verses of this chapter, he will have, they are enough for him. He will have protection. If you read it in the night, you have protection throughout the night. Nothing will befall you. And also the whole Quran. In fact, the simple word, I seek refuge from Allah against Satan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله If the shaitan will try to prod you to do bad, will try to invade you, just say, أعوذ بالله, I seek refuge with Allah against the devil. What? Because you are seeking refuge from the creator of the mankind, the creator of the heavens. So shaitan has no place for you, for him. Talk less of him preventing you from marriage. So we found that we have weakness in our faith in Allah, weakness in our faith in the book of Allah. This is the word of Allah. People have weakness in faith with it. Otherwise, once you recite the name of God, no devil will have power on you. So we are calling people to desist from deceiving innocent people, hiding over the religion of Islam. The religion of Islam has given people directly an armor against evil. You don't need anybody to dictate it to you or to exercise his spiritual power on you. Nobody has any spiritual power. And the devils have no power on anybody except to insinuate to him. And this is entrenched in the Quran, that they have no power whatsoever. On the day of judgment, after everybody has gotten his judgment, the Sultan or the, the Satan will have his final sermon the Satan will have his final sermon to all those he deceives. The last of before he is cast into the hellfire. This sermon, the Satan will have the last word. He will tell them, I have made promise, Allah has made you made promises to you, and Allah has fulfilled his promise. That is, you are coming to be judged on the day of judgment and I have made promises to you, but I have disappointed you. I have never had any power. I have never had any power on you. I only just call you and you answer me. So don't blame me, blame yourself. This is the sermon of the Satan before he's cast into fire with those who followed him. Blame yourself. I cannot save you and you cannot save me. And today I am free of all obligations on all the association you do with me. This is the word of Satan. I've never had any power on you. I just call you and you follow. So why are people giving the Satan powers that he doesn't have? The belief that Satan has powers to do this is associating Allah with the Satan. And this is when the Satan will say, I am free of all obligations. You have been associating me with God. You have given me powers I don't have. And you are obeying me. So those who do it should desist immediately. They are playing with their life. They are playing with their religion. They should desist from playing with the intelligence of people, claiming that they are removing devils and evils from people Allah has brought life and knowledge. Truly there are people who have mental, psychological diseases. They have worry, they have depressions, maniacs, schizophrenia, many kind of diseases. Like the Arabs say, al-junun funun. There are many kinds of mental diseases, but they only constitute about 1 or 2% of the population. The other people are all fine. This vulnerable group, they are the ones that are exploited in the name of exorcism. The Jews don't do it at all because it's never in the Torah. It is the Christians that also exploit it when it is written in black and white that when Jesus cast out devils from the dome and his fork, it was written, it was never seen so in Israel. That was the first time the casting of devils happened during Jesus. We can understand now, 2,000 years back. There was no microscope to, do, to diagnose diseases. We don't know diabetes is caused by lack of insulin. We don't know meningitis is caused by bacteria. We don't know typhoid fever, malaria. We don't know about that. So they attribute disease to jinn, no. to devils. But today we know what causes disease. Whether it's a cosmopolitan disease or an organic disease, we know. So we have no right to continue hiding behind some text which we don't understand. Jesus came with a miracle, curing the leper, bringing out the dead. This is a miracle of Jesus. Miracle of Jesus not for everybody. It was never seen in Israel before him and after him. That is the sign that Jesus was sent from God. But yet, the Christians, some of them, not all of them too, some of the Christians are capitalizing on this and deceiving this vulnerable group of psychosomatic patients and exhorting them. And also Muslims among us who misconstrued some verses of the Quran added it to weak traditions which are the influence of the Christian scripture and brought exorcism in Islam. When the Quran in its purest, clearest form has said Satan has no power, the jinn has no power. They don't know the unseen. And the Prophet ﷺ in his hadith too, he said, he thanks God. The Satan can only insinuate, whisper. The Satan can only whisper. This is clear cut talk from the Prophet ﷺ and proven by the Quran that those who whisper in the heart of men from the man and from the jinn. So Quran was misconstrued and fake hadith were introduced and fake scholars were used to reinterpret the Quran to give shaitan the power he doesn't have with the Quran denied. So we are calling on those who have introduced this innovation in Islam to desist. What we call them to do if you have such kind of patience, teach them the Quran. Teach them the last two verses. Teach them the last two verses of the Surah Al-Baqarah and the last two chapters of the Quran and Ayatul Kursi. Then it will be cured. And if their diseases persist, then they should seek for medical treatment. May Allah guide us Amen. to the straight path. So, bismillahir rahmanir rahim yau Allah ya ce muna yau wato muna sha biyar ga watan ramadan wanda yake daidai da ashirin ga watan biyun shekara dubu biyu da sha shida to wannan musabaka da muka ce ta ilimi yau za a kare wanda bai iya kawowa ba to shi kenan abin da take tambaya shine Allah ya ce wayannan da suke raba addinin su sukan zama kungiyoyi ƙungiyoyi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka cikin su da komai amma mai al'amarin su ana mayar da shi zuwa ga Allah sai ya ba su labari abin da suke aikatawa duk wanda suka raba addinin su suka zama kungiyoyi koyi wa kanu shi'an annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da su dukan su duka kungiyoyin al'amarin su na wurin Allah in sun je ta Allah zai yi musu hukunci amma ka duniya ba ka da su to tunda Qur'ani ya zo ya ce wanda suka rarrabu suka zama kungiyoyi kungiyoyi annabi ba ka da su sannan kuma Qur'an ya ce muhadu wa a bi hablillah jami'an an sha haɗu to ka ba mu ai mu abinda abin da muke so ka rubuta shine yaya musulmi za su samu wannan haduwa da gaske haduwa ta gaskiya wadda Allah ya yi ta yaya za a same ta to Allah ya musa to yau me Allah ya ce mana إنما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين يعني فائتين عذابه wato inna ma tu'aduna lalle inna abinda ake muku alkawalin shi na cewa sa'a za a zo a tashin kiyama wal azab kuma azaba za ta zo la'atin mai zuwa ne la mahalata wato ba makawa sai ranar tashin kiyama ta zo wa ma antum bi mu'jizin ko ba ku ba masu buwaya bane fa'itina azabahu ba ku iya kubce ma wannan azaba inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin ko ba masu buwaya bane abin nan da ake mu kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in mutum mutuwar shi ta zo shi ai sa'a shi ta fara in ka mutu sa'a ka ta fara to shin akwai wani dan adam wanda yake tunanin ba zai mutu ba to yayin shi ka kasance ka na zuwa ajalinsa ya zo sa'anka ta zo sai jiran tashi to kun ga mutuwa ta zama muna wa'azi yau mun rasa cikin dattijai manya-manya na nan musulmi al'umma gaba daya mun rasa wato injiniya alhaji mamman kankiya wanda ke yana cikin ɗaliban makarantar nan na farko kai shi ne ma ya dizayin ya gina masallacin nan sai wannan masallaci saboda haka Allah ya mai rasuwa yau kuma an mai sallah an binne shi muna roƙon Allah ya gafarta musu zunuban shi gaba daya kuma Allah ya karbi ayyukan shi gaba daya za ku ya tuna wancan shekara kusan karshe irin wannan lokaci yana tare da mu kuma har mu ga abubuwan da ya kamata a karrama shi Allah ya ji ƙanshi kuma Allah sa mu koyi da irin halin shi domin gaskiya mutumin nan Allah ya bashi tawadu'i da muna da tawadu'i a cikin al'amuranmu to da ba haka ba ƙanƙan da kai da rashin hankama kanka sannan kamar yadda kowa ke ba da labari ya yi aikin shi da amana an ce shi yake yanka filoti yana ba mutane amma shi ji gidan shi ɗan ƙarami saboda haka irin wannan amana ita ce ke riƙe al'umma Allah ya gafarta mishi Allah sa ya huta shi kuma iyalin sai Allah ya ba su hankulin rashin da suka yi to inna ma tu'aduna la'atin duk abinda aka muku wa'adi mai zuwa ne azabar da Allah ya ce za a yi mai zuwa ce wato shi Allah zai saba alkawarin shi kamar yadda shi dan ke sabawa tunda yana zuwa ka san tabbas yana zuwa ka yi wa kanka wa'azi da fada farko wa'azin da za ka yi wa kanka mutuwa duk lokacin da ka kwanta ka ce wataƙila shi ne fa na tafi kenan kai wa kanka wa'azi abinda Allah yake so duk abin nan da yi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bauta kawai ka bauta wa Allah farkon bautan kuma shine ka yadda ka yi imani da Allah kuma shi kadai ne bai da abokin tarayya in kai wannan ka samu babban rabo matsayinka za ka shiga aljanna tabbas amma matsayinka aljanna kuma ya rage akan ayyukan da za ka yi kamar da aya da ta wuce to wannan ayan nan da ke cewa duk abin da ake muku wa'adi zai zo la'atin akwai gargadi da tsoratarwa ga mai hankali ba aya ce da za a karanta ba a wuce ya karama aya tana da gargadi da tsoratarwa inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin kuma ba ne iya kuce ma wannan abin da zai zo duk inda ka sa kanka zai zo duk abin da yi zai zo in kai alheri ko shari dai zai zo wannan shan wa'azi kun ga Allah na rantsuwa da wal'af zamani shi zamanin nan in baka yi amfani da shi sun ce kasai kamar takobi yake in baka yanka shi shi zai yanka ka Allah na rantsuwa da zamani innal insana lafi khus dan adam na cikin hafara in an guda shi da lokaci wanda kawai ya tsira aka in shi aka cire shi daga wannan hasara shine wanda ya imani ya ayyukan kwarai kuma ya yi wasiya suka yi junan wasiya da gaskiya da hankuri wata waso bil haqqi wata waso bis sabr su kadai ne suka tsira su ne suka mori lokaci amma wanda yake lokutan shi ba na imani ba ne da ayyukan kwarai da kuma ima juna wasiya da gaskiya da hankuri a kanta to wannan ya tsara wannan yana jiran wa'adin nan kawai da Allah ya zo inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin ba mai iya kare wa kanshi mutuwa ba mai iya kare wa kanshi ajali to tunda ba ka iya yi kuma Allah ya ce zan maka hisabi ranar tashin kiyama akan abin da na baka ya kamata kai ka fara wa kanka hisabi tun yanzu kafin ka je gaban Allah me Allah bai so ta mai shirki ka hada shi da wani shine kawai bai so in ka iya yin wannan ka tsira ta wuce kuma rahama Allah ce ka ci gaba da aikin alheri in ƙara baka abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kai abin da bai taɓa zuwa a zuciyar wani ɗan adam ba ya gitta a zuciyar dan adam ma akwai shi a aljanna ba dan adam da zai yi tunanin abin da ke aljanna ku duba ku gani irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na abubuwan sa'a za ta zo ko abun sa'a wato karshen duniya ai tanabbu shine nan da shekara 1400 annabi ya ce abubuwa za su faru ku ga wani hadisi da annabi ke maganan cewa za a zo wani zamani mutum ya fita gidan shi in ya fita gidan shi wannan yar igiyar da ke rike takalmin shi na slippers za ta gaya mishi abin da iyalin shi suke ciki ta fita tana yawo ga slippers ko sana mai igiya haka ko igiyar nan shiraka na ali ne za ta ba shi labarin iyalin shi eh so so yanzu in ka fita su ka su laraba kun san wannan calfan mai suke kiran shi jawwal wai abun yawo abun yawo to in ka tafi da jawwal ɗinka kana yawo ba za ka iya buga iyalin kai ba ka ji abin da suke ciki abin da nake nunawa yanda hadisin ya zo amma da gaskiyar shi ta bayyana da gaskiyar shi ta bayyana wato in an tambaye ka a cikin ɗari a cikin ɗari me hadisin ya ƙunsa na gaskiyar abu ko baka fahimci magana ba hadisin ya faɗi hamsin cikin ɗari na mobile bai faɗa ba kamar da ya faɗi goma cikin ɗari cewa ka fita waje igiya ta gaya ba to yanzu ba ma ta gaya maka ba ka ga iyalinka kuna magana da su to kenan in an ce akwai talabbu abu zai faru hakikan zai faru din amma zai faru fiye da yadda kake sawarawa domin kalima ba daidai take da ido ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce gani ba daidai da mai da ji to duk wannan wa'adin da ake muna na ji ne in an zo ganin shi zai fi fiye da yadda kake gani kun fahimta saboda ka aljanna ta fi fiye da yadda ake fahimta haka kuma wuta ta fi fiye da yadda ake mai jinta Allah ya kare mu gaba daya kuma ya tsirar da mu eh. eh a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaibin da Allah ya gaya mishi ya sani amma gaibin da Allah bai gaya mishi ba fa bai sani ba eh tasirin ake nufi annabci to qul qul lahum to Allah ya ce wa manzo kullahum ka ce musu eh, wa okay thumma wajjaha ta'ala khitab an sallallahu alaihi wasallam qala sai Allah kuma ya karkato magana zuwa ga annabi yake gaya mishi kullahum ka gaya musu ya qaumi i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan halinku wato halatikum inni amil ni ma ina aiki akan ala halati akan halina wato wanda wannan gargadi ne shi ma ku yi aikin akan halinku ni ma yi aiki akan halina ma'anan shi lakum dinukum waliyar din in mutum na maka musu ci gaba da abin da kake yi ba matsala ni ma zan ci gaba da abin da nake yi za a ga waye zai samu nasara tun duniya to kun ga lokacin nan fa da aka saukar quraish suke azabta musulmi suna wahalar da su quraish sun yi aikin su akan lat wal izza wal manat al thalithah al ukhra sun ci gaba ko shi ko manzo Allah ya ci gaba akan bauta Allah ko yanzu aqiba din wa ya samu nasara manzo Allah ya samu To haka duk mai barna ka bashi a barnar shi zai iya gani ya tara jama'a ɗan lokaci ne hunaiha amma ba zai ci nasara ba zai iya tara jama'a amma ba zai ci nasara ba balle ƙarshen zamani kuma ƙarshen zamani nan Allah ke nuna mana yadda aljanna ke ce ta istaqtatu minan nas kun yawaita mutane domin jama'a a wannan zamani za su iya halaka mutum jama'a in kana bin jama'a za su halaka ka wa in tuta akthar wa fil ardi yudilluka an sabilillah mun karanta ai in ka bi jama'a za su halaka ka domin a wannan ƙarshen zamanin su jama'an nan ba wai Allah suke so ba ko annabi yake yana roƙo waj'alna lil muttaqina imaman ya zama shugabannin masu tsoron Allah su ne ba su karkatar da kai ba ina magana ne domin hajji masu musulmi masu wa'azi su bar jama'a su juya hankalinsu shi malami ba jama'a ke kallo ba wa yake ya kamata ya kalla Allah da ke sama da littafin da ke gaban shi na yake so a isar da manzancin ya faɗa ba yana duba waye zai zo waye ke so me ake so a ji a'a ba jama'a ba ne domin wayannan jama'a jama'a ce kawai kamar gufa usain hufan ruwa ne hufan teku ne to yakan sakatar da masu wa'azi domin Allah ya shayar da fitina a zukatan mutane a wannan zamani wa ushribu fi qulubihim al-ajla bi kufrihim dan fitina Allah ya shayar da fitina a zukatan mutane yanzu da wani babban mawaki zai zo daga America a ce a sashi a Modu Bello Stadium in wanda za ka ga wurin ya kan makil ko ba ka ba to ya nuna yana da gaskiya kenan to ba yawan mutanen ne yawan gaskiya ba ba yawan su ne. ana ga wata malam ga ta musulunta namiji ne kake ji ya are speaking English Hausa equally equal to to hausa muke ji yanzu a musulunci shi ne imani da Allah da manzannin shi na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ta ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ta ba da shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ta ba da shaida Muhammad annabi na karshe wa manzon shi ne me sunanka jeremiah wani suna kake so to na musulmi yusuf ya yi kyau za da ya akwai wanka da za ka yi da kuma abubuwa na ibada na sallah su masha Allah bismillah to kul ka ce musu ya qaumi imalu ala makaniku ko aiki akan halin ku ko ka a wurin ku ni ma ni amin ni ma mai aiki ne ala halati fa sawfa ta'lamuna man ay mawsulatun ko maf'ul maf'ul al-ilm fa sawfa ta'lamuna man takun lahu aqibatu dar sawfa wato da sannu za ku san cewa wanda al'aqiba shine wato karshen karshen al'amari wato dar العاقبة المحمودة في الدار الآخرة نحن أم أنتم وقرشن جدا نا الجنة وقرشن جدا نا الجنة تاشن قياما زي كسن شيزوا غوا ياكو سني رسنو إنه لا يفلح يسأل الظالمون واتو ما سزالون باسا فرنشي كي كما واتو سامو النصرة سوني كافرين نن غبابا كساني وعيزي سامو واتو آكبا na gidan aljanna daga ƙarshe to tun daga duniya wannan bushara ce cewa duk masu gaskiya kuma Allah zai ba su rinjaya akan ƙarya sannan kamar yadda muka ce masu ƙarya mutum kullum yanka duba gaskiyar da yake ya hankuri a kanta kuma addini nan nasiha ne addinin an nasiha ka yi nasiha kawai ba lallai sai an bi ka ba domin ranar tashin kiyama akwai annabin da zai zo shi kadai yi kira ya yi kira ba wanda bi shi akwai zai zo wani da mutum daya wani da mutum biyu annabi ne to balle ne malami mai kira ka kira mutane kawai bil husna ka lurar da su amma kakkace mabiya na su ya nuna ina da gaskiya ko ban da gaskiya a'a har dai karshen zamani karshen zamanin da muke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen kusan 30 dajjalu za su zo me dajjal shine gaskiya ce zai zo ya jaye ya mai da ita ƙarya ƙarya kuma ya mai da ita me gaskiya kuma ita jin mutane shi ta bin shi har dai mata da jahilai saboda haka mu kiyaye gaskiya mu tsaya kanta Allah ya taimake mu amin to wa zakara wa تعالى فذكر فيما يأتي من أنصرة الأحكام التي اخترعها المشركون بالحرص والتخمين ويعملون بها على غير علم ولا هدى وتنزو ألا يأمب مثالي نهو كنشه كنش نهو كنشه كنش فكهوني اخترعها سكا كيرك إروسا وتسو مشركي بالخرص وتدزتو دا چن دا زتو والتخمين wa ya'maluna biha kuma suna aiki da wayan abubuwan da suka kirkiro ala ghairi ilm ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da kuma wani shirya daga Allah ba insha Allah yace wa ja'alu ay al kuffar kafirai sun saka lillahi zuwa ga Allah mimma zara'a abinda Allah ya halatta halitta min al wato az na shuke shuke wal an'ami da kuma dabbobin jin daɗi suka sa wa Allah nasib wato Allah ga rabanka a cikin kayan shuka ga rabonka a cikin dabbobi wato ha ila diyafa difan wal masakina wal shuraka'in nasiban ha ila sadanatiha wato abin da kafiran nan suke yi suka sa wa Allah nashi rabo kuma wayanda suke shirki da su guma kansu suka ce ga naku rabo wato Allah ga naka kuma eh, guma kanku ga nasu na Allah ɗin sun yi shi ne domin an ka taimaka wa baƙi in sun zo da masaki da miskinai na shuraka kuma wanda ake bauta gumakansu fiha malaman wayannan gumaka domin duk gunki da ka gani akwai wani shaidanin malami tare da shi ko ba shi ke kiran mutane ba tunda shi bai magana shi bai magana dole ko aljannun da ake bautawa su aljannun ke kiran mutane ko ko suna da yan korensu na mutane mutum ya zo ya tsorata sassa kayan aljannu yana musu kore ku zo ku zo ku zo ga maganin su inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'ahu sadana sune masu kula da gumaka masu kula da gidajen ibada in an ce wannan nasu na shuraka din wayannan sadana su suke cinye wannan abu dukiyar Allah suke ci to mu musulmi ne hankali domin kowane addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ahba wa ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah malaman yahudawa da nasara haka suke cin dukiyan mutane da sunan Allah mu tsoron Allah mu kada mu ci da sunan Allah dukiyar mutane to wa'annan sadana faqalu haza lillahi bi za'mihim bari'a wasu sai suke wannan rabo na Allah futiha ko wa ƙuri'a bid-damma wa hadha li shuraka'ina fa kanu idha saqata fi nasibillahi shay'un min nasibiha iltaqatuhu wato in wani rabo ya faɗi daga cikin rabon Allah sai su ɗauke shi aw fi nasibiha shay'un min nasibihi tarakuhu amma in wato wani rabon Allah ya faɗi ba za a ɗauko a mayar ma Allah ba sai su ɗauke amma in rabon gumakansu ya faɗi sai a ɗauko a mayar ma gumaka wato na Allah aka rena ana iya cin kuɗin Allah amma ba za a iya cin kuɗin gumaka ba sai dai kuɗin Allah a ci ba komai amma kuɗin gumaka fa a'a ba za a ci ba amma kuma su shugabannin su suke cinye shi eh su suka yi haka wa qalu inna Allah gani ai Allah shi yana da wadata an hada ya yana wadata kama qala ta'ala kama kama eh, kana da shuraka'i to abin da kasance da wa'annan nasu shuraka fala yasilu illa shi ba a bada shi zuwa ga Allah ai li jihatihi wato fuskar Allah wa ma kana lillahi amma abin ya kasance ga Allah fa huwa yasilu ila shuraka'ihim abin da ya kasance daga Allah shi kuma wani bangaren shi zai iya zuwa ya haɗu cikin shuraka'ihim sa'a isa ma hukumu tun da abin da suke ba da hukunci wato hukumar hada wannan mugun hukunci abin Allah na kowa kowa ya ce kowa ya ɗauka bai da hurumci abu gumaka shi ke da hurumci to wannan mugun mugun hukunci ne eh, mugun kaso su rabe ma Allah daban su rabe na gumakansu to ku lura mu zamanin na haka muke mutane musulmi mu haka ma muke kayan Allah mu ba yanzu in an tara kuɗin zakka wani cinye akwai wanda da damu akwai wata doka da za ta kama shi EFCC za ta zo neman shi ka cinye kuɗin zakka fa kuɗin waye da kuɗin zakka a bawa a ba bayan Allah amma ka cinye ka tafi shi kenan ba wanda ya damu to amma ka taɓa kuɗin gwamnati kuɗin shuraka ne wannan mai shuraka tarayya aka yi da mushriki da kirista da musulmi da wata tsiya muka taru muka haɗa kuɗi ko ba ka ba kuɗin waye shuraka kuɗin shuraka ne maimakon kuɗin Allah ne in an taɓa hankalinmu ya tashi amma kuɗin shuraka in an taɓa to mai wawaso mai ƙarfi shi ke da shi mun juya in an taɓa kuɗin shuraka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ci kuɗin gwamnati hankali ya tashi to kuɗin Allah fa sannan kuma ita gwamnatin nan in tana kasan kuɗi Allah bai da rabo su shuraka da ai suna kaso hadha lillahi wa hadha li shurakaina wa ma kana shurakaihim fala yasilu illah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim fa ama yahkumun in gwamnati na kason kuɗin ba ta ba Allah sam amma mushrikan da sai su ce hadha lillahi wa hadha li shurakaina amma na yau ba ruwansu da Allah shi yasa Allah ke kawo ƙarki su kwashe kuɗin wallahi ina gaya muku gaskiya ne gaskiya ne nake gaya muku za su kwashe kakaf domin ba ku damu da Allah ba ba ku damu da Allah ba har mushrikin da ya fi ku sanin Allah هذا lillahi وهذا لشركائنا هو إنا لله ina kudin Allah yanzu islamiyya ka je mutum malamin islamiyya kwana nawa yake zuwa a shekara a wata kun san nawa za a bashi to dubu biyar alhali malamin islamiyyar nan malamin islamiyyar nan ya fi muna profesa kun san me yasa domin profesa bai hana sata ko na hana sata to ba profesoshin ne suka mana sata ba ko ba su bane amma malamin nan na koya ma mutum tsoron Allah da rike amana suke koya ma mutane kar ku zama amroba kar ku yi shaye-shaye kar ka yi zina kar ka yi kaza wa'annan malaman amma in an tashi albashin su dubu biyar wannan dubu biyar bai fi katin waya na wani ba a nan take ya kare dubu biyar ya kare su a me yasa gwamnati ba ta baya ba to an shafa muke magana yanzu me yasa ba ta bayarwa ina na Allah cikin kuɗin gwamnati kun fahimta mu da gwamnati na cire na Allah ba wani malamin da zai zai rashi na islamiyya babu eh kada professors na ce musu barayi a to wanda suke fata ba ba masu phd don kai phd botany ko zoology ko medicine ka je asibiti likitoci ba su sace magani magani a kawo asibiti likitan da aka ba shi zai sace ya kai private clinic nashi kuma shi ne karshen ba ai bokon bai hana ka fata yanzu ba yakin da ake na rashin tsa'an nan ai ba za a ci nasara ba don me domin rashin addini ya sa suka yi to in kana son a bar satan kuɗi to gwamnati ta ɗauki addini sannan kuma a ɗauki mataki na abin da ake kira check and balance check and balance shi ne ba a ci kamar yadda suwa suka yi check and balance ne ba sa tsoron Allah su amma su ma suna neman duk wata kafa a ci shi amma mai ke hana cin kuɗin gwamnati tsoron Allah to mu yanzu halinmu ya wuce halin mushrikan da kuɗin Allah cinye shi ake yi kuɗin zaka ne cinye su ake yi a cinye na Allah a je kuma a cinye na mai na gwamnati to ni abin da dame ne me yasa muka damu da na gwamnati ko talakawan da gwamnatin da duk kowa ya damu da an cinye na gwamnati amma na Allah fa kuma gwamnatin nan ba ruwanta da Allah ba wai wannan da nake magana ba gwamnati gwamnati ba ruwanta da Allah ba wai gwamnatin nan ba fa tuntuni wannan masallaci wannan masallaci eh wato an ƙara gwamnati ta ba ruwanta da Allah ba ta tunani kuma ba ta san cewa yi ma Allah ɗa'an nan shi ke na ɗaya sa mutane su mata ɗa'a ba ba addinin da ke ƙoƙarin ba abin da ke ƙoƙarin danne mutane ku yi hankuri ku yi hankuri ku yi ɗa'a kama addini to kuma ana son ɗa'a amma ba a son shi aikin gwamnati ne aikin ta ne daga cikin budget a fitar da kuɗi maƙudan kuɗi a biya makarantun islamiyya inda musulmi suka fi yawa a basu nasu kirista a basu nasu inda kirista suka fi yawa a fitar a ba nasu kiristan daidai yawan mutane a riƙe islamiyya kun ga dole in kawo maganar zamfara state a nan dole ka magana zamfara na kafa shari'a musulunci gwamnati ta ɗauki nauyin gina masallatai biyan ladanai biyan limamai gyara makarantun islamiyya ni kai na an kai ni na buɗe wayansu islamiyoyin da gwamnati ta gyaggyara na taimakawa addini to wannan ba corruption bane wannan menene haza lillahi na Allah ne haka to haka ya kamata duk inda musulmai suka fi yawa yoyin islam an kai kun ga da ana yin haka da ana yin haka irin boko haram din nan ba zai fito ba irin wannan yazo ya ja yara suna wani 40 track din nan ba zai faru ba kuma ku tambaya ku ji daga Zamfara state na wani yan boko haram ina ne masu tafiyan arba'in eh? ɗan kaɗan har likicin nan da ake cewa tsakanin izala da tsarika da wannan da wannan da wannan lokacin da gwamna ana shari'a na zafi haka za a tara malamai if ba wani rikici domin akwai hukuma da ke kula da addini ba likici ƙasar zamfara to wannan zama mana misali hukuma ta damu da Allah ta fitan ma Allah rabon shi cikin wannan kuɗi a ba Allah wancan kuɗi kuma na gumata in ba a so a sace su to abin da ake ta tambalan kada a bar masalan mutum ɗaya a ban mutum ɗaya a ce shi kaɗai ne zai ba da izinin ya fitar ba a san inda ya kashe kuɗi ba akwai dai hanyoyi ga shirin tura sun yi shi ne magani akwai shawarar tun da mun zo magana kuɗin gwamnati ne ku bani ina bayani domin ku san wani abu maslaha nake so gare mu ga hukumar maslaha ga hukumar sannan kuma maslaha gare ku domin muna koye koye kana so in kaji asibiti likita ya ce mm, ina jin kunyanka ba zan gaya ma kana da ciwo ba kuma ba zan so in tura maka allura ba tana da zafi kana so haka to yaya a masallacin da ake tsage gaskiya kuma ku sai a yi shiru ga ayoyi Allah ya bayyana su maimakon a bayyana mutane don mu gane mu gyara halin mu mu ji daɗin gaba a'a wato kada ku mai da qadiyya mutum daya kada ku mai da wani abu mutum daya wallahi mutum ɗaya, Allah zai ya ɗauke shi a kowane lokaci yake so to in ya tafi fa saboda haka ba a gini kan mutum ɗaya, al'umma ake nuna mata hanya to yanzu Najeriya inda muke ciki abinda muke ciki duk mai son Allah da manzon shi kuma mai ƙaunar musulmi a ƙasar nan sannan kuma mai ƙaunan a zauna lafiya da wanda ba musulmai ba kun ci sarar ko to dole a cikin halin da muke ciki dole ya ba da nasiha dole ya ba da nasiha domin abubuwa na tafiya daidai fi sabilillahi a in yana tafiya in shiru yanzu abubuwa suna tafiya daidai yadda kuke so to to li kulli da'in dawa duk cuta tana da me magani duk cuta na da magani muna so mu fita daga wannan kunci jiya na fara nuna muku fa Allah ya sallaka mana wannan domin zunubin mu ne domin fasadi da shaidanci karuwa yake yi a ƙasar nan ba ragewa yake yi ba to ko dan shi Allah zai iya baka wanda zai azabta ka ko dai to ashe saukin mu sai mu istighfari wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin طهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا irin استغفار وين زما كوي استغفر الله استغفر الله ba shi ne istighfari ba istighfar shi ne ka nadama laifin da ka kuma ka yi ba zan sake laifi ba in kuma akwai haƙƙin mutane kamar musu sannan ka ce astaghfirullah Allah ina neman gafararka shi ne istighfar wallahi mu istighfari da mu ko ina ka shiga ko kowane lungu ka shiga ko kowane ƙauye ka shiga muna cikin fasadi to ya Allah ba zai azabta mu ba kun ga Allah ya rike sama ya damina ta wannan shekara ba ruwa don zunubanmu to mu yi gifari kuma sai mu zo mu yi abin da yake daidai shine mu duba asbab asbab wannan nasiha muke biya ai musguna ma kowa ba ba jina ma kowa ba domin me iya ka ba mutum nasiha ka ce ya kaume i'malu ala makanatikum inni amil kowa ya abin da zai kowa zai gani abin da yake daidai ne ko ba daidai ba hukuma tana da aiki da yawa da za ta yi ko mutane na ce me za ku yi istighfari daga tuba ku tuba ma Allah da wannan zunubin da muke yayi yawa mata zunubin da suke yayi yawa fasadi yayi yawa a cikin ƙasa to mu namu mu tuba daga zulubanmu ita kuma hukuma me ya kamata ta yi hukuma ya kamata ta sassafta ta yadda akwai Allah ta yadda akwai Allah jiya nake baku labarin annabi sallallahu alaihi wasallam inda wani ya zai tambaye shi dukiya ya ce kaga wancan raƙumma can sun cika kaza je ka ɗauka tafi wato ta buɗe hannunta ta buɗe hannunta kuɗin da yake nan an tara a watsa shi cikin abin da turawa suke faɗa fa nan, da ne ake tattara kuɗi a tattare a kukkulle ƙofa yanzu wannan taron nan namu na ce duk ƙofar nan a kulle domin muna tsoron wani zai zo cuce mu zabi ba zai kashe mu ba to mun bude ba za mu sha iska ba to amma ga masu gadi a wuri ko ba mun bude ba da kawai mun sani yanzu duniyar budewa ce ba duniyar kullewa ba ce da da ake kulle duniya yanzu mai ake mata bude ta ake yi a yi tawakali a kanwa Allah a bude duniya a fito da kudi a kashe eh eh ku gane abin da nake magana nan ya ku ji wani abu da 'yan siyasa da gwamnatin da masu hankali ake magana da su ba yana magana da halakat na tafsiri ba ne balle na ji da na wata magana nan ni wallahi ban jin tafsirin kowa nawa ma ni kawai ni ta na yana shi kenan to kada wani ya tsammani na bashi ansa ko wani rabi ba na ji ma saboda ka in kana son in ji kada ka yi a rediyo ka zo ka same ni domin ba na ji tafsirin ka alhamdulillah ah, damar da shi bai mutane biyu to Allah ya saka mata da alheri to Allah ya warkar da ita da sauran musulmai me yake cewa me yake cewa ina cewa wani Allah azumin nan ga wani ya ga ba ba eh? shi wai ya kamata ya bada sadaka ga wanda ba musulmi ba a cikin halin da muke ciki yanzu wai ba da rasa musulmai ba balle a ce na neman jawo hankalin sa jama'a musulmai ya fi sai dai yana faɗe musuluncin shi wal mu'allafa ta kulubu ko wanda zai iya ba shi wani bawan Allah ya kawo Qur'anai guda nawa goma sha biyar a bawa masallaci ko? Ba masallaci. Allah ya fata miki da alheri. ko gare da shi da ba ta Allah shi labarta ya da da da ka wanda aka kawo wannan makaranta da shi alhaji muhammadu kan kiyar wanda ya ba da iyakacin gudun mawashi game da wannan masallaci to yau ana ya mana fatan ayyukan da na alkhairi ana ya sadar shi da lada wanda ya na kuskure kuma ana shi ya shi Allah ya ji kan shi. Amin. Allah shi mafarta mashi Allah shi ya fi kurakuransa ayyukan shi na alhaini kuma Allah ya sarrafa da shi sauran yan uwa musulmai da suka mutu tun daga zamani a daga adam har zuwa yanzu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah shi ya fi musu Allah ya saba musu da alhaini marasa lafiyar mu da suke kwance gida da kuma waɗanda suke kwance asibiti da wanda suke yawo da rashin lafiya Allah ka san su ya zama mun ka Allah ka warkar da su Yin yadda suke yi ya Allah mun ka Allah ka ba ta zama kan fara a gaje su Allah ka kai musu Allah ka karbi jin yadda suke yi cikin haƙuri Allah ka warkar da su kowa da bukatun shi da alkhairi Allah ka biya mana ya Allah mun rike ka Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu kuma Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ka sannan samu lafiya wanda suke iyakacin kokarinsu wajen taimakawa wannan addini na musulunci ya Allah maroke ka Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka agaza musu waɗanda suke ƙoƙari a wajen zama jawo zama lafiya a wannan ƙasa tamu ya Allah maroƙi ka Allah ka taimake su Allah ka ba Allah ka taimake su ka kuma ba su nasara wayanda kuma suke da fitina da kashe-kashen mutane da tashin hankali ya Allah ka san su kuma ka san ayyukan da suke yi in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in kuma ba masu shiriwa ba ne Allah ka nesanta su ga al'ummar ka baki daya Allah ka nesanta su ga al'ummar ka baki daya Allah ka kame hannayensu da bakunansu daga miyagun ayyukan da suke yi wanda kuma suke ƙoƙarin magance irin wannan abu Allah ku taimake su Allah ka ba su nasara mata da ke neman aure ba su samu ba Allah ya ba su mazaje da kirki da kware. mazaje da suke neman aure ba su samu ba Allah ka ba su mataye da kirki na kware. mataye da suke da kananan ciki da kuma waɗanda cikin ya girma kusa haihuwa Allah ka inganci cikin kuma Allah ka sauke su lafiya ka albarkaci abin da aka samu. Ya Allah mu roƙe ka Allah ka wa mu albarka. mu da kama mu ya Allah mu roƙe ka Allah kai musu albarka. Allah ka albarkace su ka shirya mana da su ala shirafikar mustaƙi. Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani. Allah ka ba su dukiya mai yawa mai amfani. shugabannin wanda suke shugabanci a wannan ƙasa da Allah mun ka Allah ka taimake su su zamo adalai shi wa al'umma adalci Allah ka taimake su su zamo masu tausayi su tausayawa al'umma Allah ka taimake mu ba sai sai ka biya mana bukatun mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وبشر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك علمنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين